أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتين لتنم uku ga watan Ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da uku ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya a wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke wusetu a cikin birnin Abuja a jiya idan ba a manta ba a darasin mu mun tike da ƙarshen aya ta casa'in daidai aya ta 89 kai yau za mu tashi farkon aya ta casa'in daidai kafin mu fara karatu akwai tambaya kamar haka mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah ya ce mace mai olsa ciyarwa za ta yi olsa ciwo ne daga cikin ciwuwuka wanda su rashin lafiya da ke sa a sha azumi hawa-hawa ne iri-iri ne da farko dai ubangiji ya ba da uzuri ga dukkanin mara lafiya ya iya shan azumi ko ma wani irin rashin lafiya ne gama inda damar rigimar take shin ramawa zai yi in ya sha ko kuma ciyarwa zai yi ranar ne malamai suka ce ya danganta da irin rashin lafiyar kowane rashin lafiya na iya sa a sha azumi amma ramuwar ko ciyarwar sai an tantance wani irin rashin lafiya ne idan ciwo ne mai ɗaukar lokaci shine abin da ake kira da adda'ul muzmin cuta mai ɗaukar lokaci ba a cewa ciwon da ba a warkewa a musulunci ba ciwon da ba a warkewa domin manzo Allah yake ma anzalallahu da'an illa wa qad anzalahu lahu shifa Allah bai saukar da cuta ba sai da ya fara saukar da maganinta to amma ganin damar Allah ne ya ba da lafiya ko ya ba da lafiya amma dai duk cuta tana da magani to idan ciwo mai ɗaukar dogon zango ne kafin a warke irin wanda ake cewa ya zama chronic ulcer ɗin ta zama chronic to wannan idan mutum ya sha azumi sanadiyar ta ciyarwa zai kuma ba sai ulcer kaɗai ba sikila ma idan mutum ya sha azumi sanadiyar sikila ciyarwa zai yi ba ramawa zai ba to haka nan dukkanin wani ciwo mai dogon zango mai daɗewa ba a warke ba idan mutum ya sha azumi sakamakonsa to ciyarwa ake yi ba ramuwa ake ba domin idan ka ce mutum ramawa zai yi to kan ya samu saukin ya rama sai ya tara shekaru da yawa to wannan kenan amma idan ciwo ne wanda yake zazzabi ana sa ran za a warke sati ɗaya sati biyu in ka sha azumi dan wannan to ramuwa za ka yi ba ciyarwa ba ya tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi yace mala Allah ya kara basira amin yace dan Allah mutum ne ya farka daga bacci a watan Ramadana da ya duba agogo sai ya ga karfe 4 da 20 sai ya samu abinci ya ci bayan ya gama cin abincin sai hankalinsa ya je kan agogo sai ya ga ashe karfe 5 da 50 ne sanda ya gama cin abincin a maimakon hudu da hamsin ya ce to ya matsayin azuminsa a ranar azuminsa yana nan insha Allah azuminsa yana nan ba wata matsala Allah madaukakin sarki ya samu dace to a darasin mu na jiya kamar yadda na faɗa mun cike da ƙarshen aya ta 89 wato faɗin Allah maɗaukakin sarki ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا da haka yau za mu tashi aya ta in faɗin Allah maɗaukakin sarki bi isa mashtarau bihi an fusahu kuma wannan shine darasinmu na uku a wannan shekara mai Allah ya ce أن يكفروا بما الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله يكفي بئس mashtarau bihi anfusahum da abin da suka sai wa kansu da kansu kalmar bi'sa a larabci ana kiranta da fi'ilu zammi ma'ana kalma ce da larabawa in suka faɗe ta suna nufin zargi da kushe shine a hausa ka ce tir ala wadai an gane ko akwai kishiyar ta fi'ilu madihin shine ni'ima idan aka ce ni'ima madalla fan barka amma bi'sa tir ala wadai ma'ana cir alawadai da abin da su yahudawa suka zaɓar wa kansu da kansu an ya kuru bi na kafurcewa abin da Allah ya saukar bagyan saboda tsiyayya ko saboda hasada domin albagyo ma'anarsa shine azzulmu zalunci to shi kuma zalunci abin da ke jawo shi ko dai hasada ko kiyayya ka zalunciwa ne saboda kana kinsa ka zalunciwa ne saboda ka ne masa hasada an gane ko shine Allah yake kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghya bighayri al wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la hmm. cikin abubuwan da Allah ya haramta mana akwai al zalunci Allah ya hana mu mu zalunci juna inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yabkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad hmm. Allah ya mun wahayi cewa in gaya muku ku yi tawaru'u kankan da kai hmm. hatta la yabkhara ahadun ala ahadin kada wani wa wani alfahari wala ya ahlun ala ahlin kada wani ya zalunci wani wa yahudawa azzalimai ne sun ki imani da manzan Allah sallallahu alaihi saboda hasadar da suke masa wanda wannan hasadar ta ɗauke su zuwa ga aikata abubuwa da yawa na zalunci to da haka Allah ya ce tir da wannan abu da suka wa kansu da kansu ma'ana su suka wa kansu ba wani ya ja musu ba me yasa suke wa annabi hasada ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi wai su a tunaninsu dan me Allah zai saukar da falalarsa ga wani wanda ya so cikin bayinsa ba su ba su a ganinsu su suka fi cancanta su zama masu mulkin duniya su suka fi cancanta a zaɓi annabawa a cikinsu da haka in aka zaɓi wani annabi ba ɗan cikinsu ba ba za su bi shi ba saboda hasada hmm. to wannan shine abin da ya kai su ya baro wannan shine abin da ya halakar da su da ta hasada sau da dama takan sa mutum mai daraja ya zamo makaskanci takan sa mutum mai fifiko ya zamo koma baya da kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi ba al'ummar da ta kai Yahudawa daraja a wajen Allah ubangiji yayi ta musu kirari da haka ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wa anni faddaltukum alal al'alamin ya ku bani isra'ilawa ku tuna ni'imomin da na yi muku ku sani na fifita ku akan halittu baki daya annabi Musa yana gaya musu haka ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alami. Hmm. annabi Musa yana rarrashin sai ce ya ku mutane na hmm. ku tuna ni'imar fa da Allah ya muku iz ja'ala an anbiya ubangiji ya sanya annabawa da yawa a cikin ku hmm. wa mulukan Allah ya ba ku mulki da yawan sarakunan duniya da masu fada aji a duniya naku ne wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin kuma Allah ya baku abin da bai ba waɗansu daga cikin halitta ba to amma haka da su da suka ki sallamawa wa Allah suka ki su bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ta su sai ta koma baya a madadin daukaka sai suka komo makaskanta a madadin abin ayaba sai suka dawo abin zargi sai da ta kai annabawa suna tsine musu annabi Dawud ya tsine musu annabi Isa dan Maryam ya tsine musu shi ma Allah da kansa ya tsine musu fa la'anatullahi alal kafirin kamar yadda zamu ji anan gaba ubangiji kuma yace lu'ina alladhina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alu zaka tirda abin da suka sai wa kansu da kansu na kafircewa Allah bisa ga abin da ya saukar kan dan hasada dan a tunanin su wai me yasa Allah zai saukar da falalarsa ga wanda ya so daga cikin bayinsa ubangiji ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sakamakon haka sai suka dawo da fushi akan fushi fushi na kafircewa Allah fushi na hasada da suke wa bayin Allah an gane ko mana wannan sai ja Allah yayi fushi da su to abinda wannan yake nunawa me hasada Allah yana fushi da shi malamai suka ce saboda me hasada ba da wanda yake hasadar yake faɗa ba da allan da ya ni'imar yake faɗa wane yana da ilimi sai kake jin haushi to ba shi kake jin haushi ba allan da ya bashi kake jin haushi wane ya samu mulki sai kake jin haushi to ba shi kake jin haushi ba allan da ya bashi kake jin haushi domin mutum shi a karan kansa bai isa wa kansa ni'ima ba in mulki kake da shi baka isa ka bawa kanka ba Allah ke bayarwa kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wallahu yu'ti mulkahu may yasha idan arziki ne dan adam bai isa wa kansa arziki ba Allah ne ke arziki an gane ko wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab illa fiya wannan wani ke da ita bai isa ya ba kansa ba Allah ne ke bayarwa to in kana jin haushin sa dan wannan ba shi kake jin haushi ba Allah da ya bashi kake jin haushi to kaga ko duk wanda zai ji haushin Allah ai ba zai kai labari ba hmm. da daka shine Allah ya yahudawa sakamakon wannan hasada da suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka juyo da fushi akan fushi fushin farko abul aliya ar ya yace fushin su fushin farko da Allah ya da su kafircewa injila da isa da suka yi fushi na biyu kafircewa annabi muhammadu da qur'ani da suka yi amma wasu malaman suka ce fushi na farko da Allah ya da su sakamakon kin yin aiki da littafinsu na attaura wanda daman ya gaya musu annabin ƙarshen zamani zai bayyana kuma in ya bayyana su bi shi to da suka ki wannan biyayyar da littafinsu na attaura sai Allah ya fushi da su sannan kuma da annabin ƙarshen zamanin ya bayyana da littafinsu Alƙur'ani, alqur'ani shi ma ba su bi shi ba ba su imani da shi ba to nan ma sai fushi na biyu ya tabbata a kansu hmm. kalmar ba'u bi ma'ana raja'u domin akan ce ba a yabu bi ma'ana a yarji'u wani mawaƙi ce harabu min al-riqq alladhi khuliqu lahu wa ba'u bi riqqi an wa sun guje wa bautar da dan ita aka halice su amma ƙarshe sun dawo suna bautawa kansu suna bautawa shaytan ko suna bautawa zuciyarsu suna bautawa shaytan to da ka dai ubangiji yace fa ba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin kuma azabar wulakanci ta tabbata ga kafirai to a nan malamai suka ce an bayyanar da suna a madadin a ɓoye shi an kawo ismun zahir a madadin baniya asali da Allah sai ya ce walahum azabun muhim kuma azaba mai wulakanci ta tabbata gare su tunda kai mai magana kafin da suwa ake su ne yahudawa ko amma sai aka ce walil kafiri na sai aka kawo suna na zahiri kuma mai dauke da sifa malamai suka ce hikimar haka don a nuna maka abin da suka yi ya kai su zuwa ga kafirci kuma abin da ya ja Allah ya yi fushi da su shine wannan sifar su ta kafirci ba don sunansu ko ƙabilarsu ba to abin da wannan yake nunawa kenan duk wanda ya aiki irin nasu shi ma hukunci irin nasu sai ya haushi domin su ma hukuncin ya hausu ne ba don suna ba ba don ƙabila ba a'a don aiki don sifa da haka duk wanda ya aikata irin haka to yakan iya zamowa kafuri to sannan kuma duk wanda ya zamo kafuri to azabar wulakanci tana nan tana jiransa a lahira to sannan malamai suka ce me hikimar da yasa Allah ya sifanta azabar da ta wulakanci yace walil kafirina azabun muhin a madadin azabun alim a madadin azabun azim a madadin azabun shadid a madadin azabun galib sai ce muhin suka ce saboda kafirci iri-iri ne akwai kafircin da girman kai ke sawa a yi shi hmm. kana jin kafuwa ne da haka ba za ka bi shi ba hmm. to irin wannan kafircin yahudawa suka yi ne kufurul istikbar kafirci na girman kai irin kafircin da iblis ya yi lokacin da aka ce ya yayi sujada ga annabi adam hmm. an gane ko Ya ce illa iblis wasu takbara wa kana minal kafirin iblis ya ƙi wa adamu sujada saboda girman kai yana jin ya fi ƙarfin ya durkusa gaban adamu a wata ayar ma ya ce ana kairun minhu khalaqatani min narin wa khalaqtahu min ai na fi shi ne ya zan yi in masa sujada bayan ni da wuta ka yi ni shi kuma da yin kuka yi shi da haka na fi ƙarfin wannan to a ƙa'ida duk wanda ya saba wa Allah da girman kai to azabar da Allah zai masa shi ne daidai da aikinsa sai ya ƙasƙantar da shi ya wulaƙantar da shi ba dai girma kake so ba to a ƙarshe ƙasƙanta za ka yi to amma idan ka bauta wa Allah da tawaru'u da ƙasƙantar da kai to shi kuma sai ya ɗaga ka manzo Allah yake man tawaba lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya nuna bai isa ba a gaban Allah ko a gaban bayan Allah tare da ya isa to shi kuma Allah sai ya daga shi ya nuna ya isa mm. amma duk wanda yake nuna shi ya isa to shi kuma azabar da Allah zai masa ya kaskantar da shi ya wulakantar da shi ya nuna bai isa ba mm. domin ji da isa sifa ce ta Allah ubangiji ya yi alkawari duk wanda ya ja da shi a wannan sifar ta to karshe sai ya wulakanta shi mm. kuma ku lura duk mai wannan ɗabi'a ta girman kai ko da ji da isa ko ta wulakanta mutane a ƙarshe wulakanta yake a ƙarshe kaskanta yake manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisin da Imam Ahmad ya rawaito hadisin Amr dan Shu'aibu daga babansa daga kakansa manzo Allah yake yuhsharu almutakabbiruna yawm alqiyamati amsal adh-dhurri za a tashi masu girman kai a ranar lahira kamar ƙwayar zarra wanda ƙwayar zarra shine kamar jankiya shi duk mai girman kai komin girman jikinsa a ranar lahira Allah zai mai da halittarsa kamar ƙwayar kiyashi fi suwarin nasi amma kuma da kama ta irin mutane gashi kamar kwaye jankiya kiyashi ta fuskar girma amma kuma halittarsa ta mutane ce yana da kai irin na mutane hannu kafa da komai amma girmansa bai fi jan kiyashi ba manzo Allah yake ya aluhum kullu shay'in min as-saghari duk wani abu da ka sani na halittun Allah sai sun fi shi girma shi an mai da shi kankani dan a wulakanta shi hatta yudkhalu sijnan fil janna har sai an shigar da shi wani kurkuku a cikin sijinan fi jahannam har sai an shigar da shi wani kurkuku a cikin wutar jahannama yuqalu lahu ana ce da kurkukun baulas baulas ta yace ta'aluhum narul anyari wuta mai kasa kasa amma ta fi su girma tana baibaye kansu tana kona su yusqawna min dinatil khabali kuma ana shayar da su daga wani tabo a wuta ana ce da shi dinatil khabali wanda malamai suka ce wannan dinatul kabali kan ruwan gyambo ne Allah yake tarawa duk wani gyambo da ka sani na 'yan wuta in ana ƙona su jikinsu yana gyambo yana miki yana ruwan ciwo yana ɗiwa yana mugunya to wannan ruwan gyamban tara shi ake to wajen da ake tara shi a wuta sunansa dinatul kabali to masu girman kai bayan an kaskantar da halittarsu kuma in za su sha ruwa irin wannan ruwan ake ɗiba ake ba su manzala ya ce usarati ahalin nari shine ruwan gunya ciwo na yan wuta wanda wuta ta yi musu Allah ya tsare mu da girman kai yana da matukar hadari ya yan uwa bahaushe ma ya ce girman kai rawanin tsiya mai hana hanyar arziki ubangiji ya ce baya son mai girman kai inna Allah la yuhibbu man kana muqtalan faqura Allah baya son mai girman kai kwata-kwata mm. manzo Allah kuma yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr wanda a zuciyarsa akwai daidai da komayya daidai da ƙwayar jankiya shi na girman kai ba zai shiga aljanna ba sahabbai hankalinsu ya tashi suka ce ya ma'aikin Allah inna ahadana yuridu an yara sawbahu jamilan wa na'alahu jamila yayi dayan mu yana so ya ga rigarsa tassas wandansa tassas takalminsa tassas gidansa duk garin su ba mai irin sa motarsa duk garin su ba mai irin ta wannan ma girman kai ne sai manzo ce a'a wannan ba girman kai bane hmm. inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah yana da kyau yana da ado yana son kyau yana son ado sai manzo Allah ya fassara mana me ake nufi da girman kai sai ce walakinnal kibara batarul haqqi wa ghamtun nas shi girman kai da shari'a ta ce wanda ba a so ne ƙin karɓar gaskiya da wulaƙanta mutane akwai mutumin da duk yadda za a gaya masa gaskiya baya ji shi yafi ƙarfin a gaya masa akwai mutumin da mutane ba su da kima a idansa bayo kau kowa kallon kima kallon mutunci to mai irin wannan shine mai girman kai ko a cikin tsumma yake ko a cikin tsumma yake kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutum uku Allah baya kallon su kallo na rahama baya gafarta musu zunuban su kuma a wuta zai sa su daga ciki manzo Allah a ce mustakbir talaka mai girman kai malamai suka ce girman kan kowa yana da muni amma na talaka ya fi muni idan mai kudi ya girman kai to ai da dan gwanda-gwanda jiya kuɗi ce kalla innal insana la yadaga an ra'a ustagana to amma talaka babu abin amma sai girman kai na ne? kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi yace da kuma tsoho mazinaci duk zina ba ta da kyau amma in yaro yayi zina da dan gwanda gwanda ai da sha'awa amma wani fa sai ya sha maganin karfin maza kuma zai yi zina kamar dole sha'awar ta rabu da shi amma dole sai an kakaro ta an tafi saban Allah to zina irin wannan ta fi muni da haka ya yan uwa mu kiyaye Allah ya tsare mu amin sai Allah ya ce وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله Allah ya ce wa iza lahum kuma idan aka ce da su su suwa su dai yahudawa ma'ana yana daga cikin munanan halayensu, munanan ɗabi'unsu. idan aka ce da su aminu bima anzalallah ku yi imani da dukkan abin da Allah ya saukar mana ku yi imani da annabawa duka ku yi imani da littattafai duka ku yi imani da mala'iku duka ku yi imani da manzanni duka kalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina a a mu dai za mu imani da iya abin da aka saukar mana da aka shi a wajen ba yahude in ba littafin sana'ar taura ba ba wani littafi in ba annabi musa ba ba wani annabi wanda kuma allah bai yadda da wannan ba a ka'idar imani shine in za ka yi imani da annabawa ka yi imani da su duka domin annabawa nan duk abu ɗaya suka zo da shi in dai da gaske ne ka yi imani da ɗaya to ai za ka yi imani da duka to haka nan mala'iku mala'ikun nan dukkaninsu bayan Allah ne ‘yan aikin Allah ne ba sa saba wa Allah cikin umarni da ya musu in dai ka yadda da mala'ika ɗaya to ka yadda da duka mana to haka nan littattafan nan dukkaninsu daga Allah ne idan dai ka yadda da ɗaya yadda ta gaskiya to ai za ka yadda da duka to amma duk da haka su sai su ce a'a mu da iya mu kaɗai muka yarda to wannan yana daga cikin bambancin musulmi da yahudawa bambancin musulmi da kiristoci shi musulmi baya zama musulmi sai ya yadda da annabi musa da attaura shi musulmi baya zama musulmi sai ya yadda da annabi isa kuma ya yadda da linjila ko ka yadda da annabi muhammadu ka yadda da qur'ani in ba ka yadda da annabi isa ba a musulunci kai ba musulmi bane har yanzu sunanka kafiri ko ka yadda da attaura a ko ka yadda da qur'ani ka yadda da annabi muhammad in baka yadda da annabi musa da attaura ba a musulunci har yanzu kai kafiri ne to kaga wannan yake nuna maka musulmi shine mai san a zauna lafiya musulmi shine yace a tattara a zama tsuntsiya daya madaurin ki daya shi yasa ba za ka taba jin musulmi ya zagi annabi isa ba ba za ka taba jin musulmi ya katsa kashi da bible ba amma su ba iyaka suna yin wannan a ƙasar nan yau ka ji arniya kaza ta zagi annabi muhammad yau ka ji arni kaza ya sa qur'ani a kashi ko to yanzu dan Allah wannan shine zaman lafiya shi yasa Allah yake ha antum ula'i tuhibbunahum ku ne kuke son su wala yuhibbunakum su ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi ku kun yarda da dukkan littattafan kun yarda da dukkan annabawa amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi mu duk mun yi imani da su annabi Musa annabin Allah ne bal ma yana daga cikin manya-manyan annabawa ulul azmi minar rusul annabi Isa annabin Allah ne bal ma yana daga cikin manya-manyan annabawa ulul azmi minar rusul amma da zaka tambayi kirista ko ba yahude waye annabi Muhammad ba zaka ji irin wannan jawabin daga bakin sa ba da za ka tambayi kirista ko ba yahude ya matsayin ƙur'ani ba za ka ji irin wannan bayanin daga bakinsu ba da kuma a lokaci guda saboda su suke da midiya, su suke da kafafen watsa labarai su suke kera labarin da suke so duniya ta ji suna nuna musulmi su ne ɗan ta'adda musulmi su ne ba sa son zaman lafiya amma a ardul a reality su ne tsantsar 'yan ta'adda su ne tsantsar marasa son zaman lafiya yanzu kaga abin da yake faruwa abin da labarai suke faɗa jiya ko shekaran jiya wai kungiyar kan wai ta ce za ta kai jihohin arewa wai ƙara waɗanda wai suka ba da hutu lokacin azumin ramadan ka ji wani rashin kunya da rashin mutunci a najeriya kuma a jihohin musulmi ba fa ta muka a jihohin ribas ko anambra ko kaza ba a jihohinmu na musulmi na arewa in ka koma jihohin nan namu ko 'ya'yansu suna makarantu ba fa na gwamnati suke ba private school nasu suke yi kuma da jihohin nan suka ce a yi hutun ramadana ba su ce dole ku masu private school kirista ku rufe naku ba fa ku buɗe ku yi kayan ku amma saboda tsabar tsokana saboda tsabar rashin son zaman lafiya in sun tsokane mu yau ta can gobe ka ji sun tsokane mu ta can saboda mu ba mu da baki saboda mu masu faɗa a jin a cikin mu matsorata ne ba sa so su faɗa ya kamata a ce ƙungiyar lauyoyi mu ma musulmi su ce to su ma za su kai su kara saboda neman ta da fitina me ya shafe ku a cikin wannan magana ana maganar azumi ina ruwanka da shi bai shafe ka ba to da haka ya kamata mu gane irin hatsari hatsalibanci na waɗannan mutanen da rashin son zaman lafiyarsu allan da ya halicce su ya san su shi yake ba mu labari a kansu ba dan komai ba dan mu san su waye su domin ka san wa kake zaune da shi ma kadai ya isa ka san yadda zaka tsara rayuwarka amma yanzu saboda lalacewa wasu daga cikin mu su suna ganin ba wayayyu sai su ba wanda za su kwaikwayi lifestyle rayuwarsu tsari irin nasu sai su kaga ci baya ne wannan Allah ya samu gani da haka ubangiji ce in an ce su yi imani da duk abin da Allah ya saukar qalu tisje nu'minu bima unzila alaina mu kadai da abin da aka saukar mana zamu imani wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafirce wa duk abin da yake kafin nasu duk da kalmar wara'a za ta iya zuwa da ma'anar baya za ta iya zuwa da ma'anar gaba Ma'ana idan ba yahude ne bai yadda da littattafan da suka zo kafin nasa ba sannan bai yadda da wanda ya zo bayan nasa ba domin wara kamar yadda na gaya mana kalma ce wacce tana da harshen damo tana iya ɗaukar dama ta ɗauki hagu wara tana zuwa da ma'anar baya wara tana zuwa da ma'anar gaba shi yasa Allah yake an mastafinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun Ya ya'khudhu kulla safinatin ba ay wa kana amamahum an gane ko gaban su akwai wani azzalimin sarki da yake kwacen jirgi shi yasa na huda nasu dan in ya tare mu yaga wannan yana da matsala ya kyale domin ba baya ake nufi ba bayan an riga an wuce ta to da kalmar wara a larabci tana zuwa da ma'anar baya tana zuwa da ma'anar gaba da aka waye kuruna bima wara'ahu sun kafircewa littafin da ya sauka gabansu da annabin da aka turo kafin nasu haka sun kafircewa da littafin da yake bayansu da annabin da ya biyo bayansu yahudawa ba su yadda da annabawan da suke gabansu ba kuma ba su yadda da isa ba ba su yadda da littattafan da suke gabansu ba kuma ba su yadda da na isa ba linjila wanda ya zo bayan musa shi yasa ma kamar yadda muka karanta sun yi ta yunkurin su kashe annabi isa Su a wajen su hukuncin kisa ne a kansa ai dan zina ne an haife shi babu uba duk macen da ta haihu babu uba hukuncin dan a kashe shi wa qawlihim inna qatalna al-masiha isa ibn maryama rasulullahi har tutiya suke da haka to haka ma nasara nasara su sun yarda da annabi annabi musa sun yarda da at-taura shine suke cewa bible old testament Shi ne a taura littafin annabi Musa kenan su sun yadda da shi amma ba su yadda da littafin annabi Muhammad ba shi shine Qur'ani ba su yadda da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba to da ka wayakfuruna wara'ahu suna wayakfuruna bima wara'ahu suna kafircewa littafin da ya zo bayan nasu da annabin da ya zo bayan nasu ubangiji yace wa huwa al alhalin shi din ma gaskiya ne musaddiqan lima ma'ahum kuma yana gaskata wanda ke tare da su inda a ce annabi ya zo da saɓanin abin da kuke da shi ne to kuna da dama ku karyata shi amma bai zo da saɓanin naku ba inda da ya zo caye ni ban yarda da naku ba sai ku ce to kai ma ban yarda da naka ba amma da ya zo sai ce ni na yarda da naku to me na karyata shi shi babu hujja manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin abin da Allah ya masa na wahayi na Qur'ani akwai gaskata annabi Musa da At-Taura akwai gaskata annabi Isa da Linjila alif lam mim الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ubangiji ya ce allahu la ilaha illahu allah babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi hmm. alhayyul qayyum rayayye dawwamamme wanda baya mutuwa nazzala alaykal kitaba bil haqqi shi ya saukar maka da littafi da gaskiya shine alqur'ani hmm. min qablu hudan linnasi an gani ko tun gabanin saukar at-taura dan ya zamo shari'a ga mutane wa anzala tawrata wal injila kai ya saukar da at-taura da injila min qablu gabanin qur'ani hudan linnasi dukkanin su shirya ne ga mutane qur'ani hudan linnasi at-taura hudan linnasi linjila hudan linnasi wa anzala al-furqan kuma ya saukar da qur'ani sannan waɗannan littattafai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa duk suna gaskata juna at-taura ta yi magana akan qur'ani ta yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam linjila ta yi magana akan qur'ani ta yi magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma taurin kan masu sune yasa suka kiyanda amma annabi isa sai da ya faɗa wa iz qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat an gane ku wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad shine Allah yake falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin to da haka annabi isa yayi magana akan annabi muhammad linjila ta yi magana akan haka bible kenan kuma ta yi magana a kan ƙura'ani a taura ta yi magana a kan manzala ta yi magana a kan ƙura'ani ta yi magana a kan sabansa muhammadin rasulullah wallazi na ma'ahu a shidda wa alalkufari ruwa ma'u bai na hun tara hun an sujjada ya fi taguna fablan min wa riduwana fi ma hun fi wujuhin min asali sujud zalika matsalihun fit taurati ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وبنجي يشي محمد دي أن أيتان الله والذين معه وأن سكي تارد شي ما صحبانسا أشداء على الكفار سنا كوسسا وكافرين روها ماء بينهم سنا توسين جناه tarahum ruk'an sujjadan zaka ga suna ruku'u suna sujjada ma'ana suna sallah yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kuma suna neman falalar Allah ne da yadda ma'ana suna yi da ikhlasi sai Allah yake zalika mafaluhum fit tawrati haka kamannin su suke a at-taura yadda wannan aya cikin suratul fatih take haka irin wannan aya take 100 bisa 100 taro da taro a cikin at-taura wa mafaluhum fil injili sifarsu kuma al-injila كزرع أخرج شفعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه an nuna kyawunsu da kyawun kamanninsu kamar shuka ce da ya banyarta ta kyau idan manomi ya gani abin yana kayatar da shi to haka sahabban annabi suke wani abu ne wanda in ka ganshi zai burge ka zai kayatar da kai irin yadda gona in ta kyau take kayatar da manomi imamu bai ya fitar a cikin sunanul kubra daga aslam aslam ɗaya ne daga cikin yaran sayyidina umar ma fi masa aiki ah. lokacin da sayyidina umar ya je baitul maqdis sham hmm. dan ya karɓi mukullin masallacin kudus a lokacin daga hannun kiristoci domin lokacin ba yahuda ne suke wajen ba kiristoci ne a wajen hmm. daka da suka tabbatar daular musulunci ta kafu in ba su saranda sun miƙa wuya sun ba da masallacin kudus ba za a gama da su sai suka yadda suka ce to shi shugaban musulmi ya zo ya karɓa hmm. to umar sai ya shirya tawaga ya tafi karɓa lokacin da umar ya shiga garin yaransa aslam cikin 'yan tawagar umar ya ce wallahi da kunne na na ji wani kirista yana cewa wannan mutumin shi da ire-irensa bayanin su ya zo a cikin linjila mun karanta baibul ya gaya mana su ga kamanninsu nan karara in ka karanta ayar ka kalle su kamar fassarar ayar ce su yace linjila ta ce sun fi hawariyu isa darajarsu da martabarsu da kafuwarsu cikin imani ta fita almajiran annabi isa to ai abin ba haɗi ba ne ba almajiran annabi muhammadu ai ya fi almajirin kowane annabi to amma kiristocin yau suna ɓoyewa suna dannewa ba sa faɗa ko dai ba su sani ba saboda an ciccire ayoyin an musu dodorido ko kuma sun sani saboda bakar hasada da kiyayya ba za su faɗa ba domin idan sun ce maka sifar annabi muhammadu ta zo a linjila bible kenan bayanin gaskiyar ƙwar'ani ta zo a linjila bible kenan to ai kai kuma za ka ce to me yasa ba ku imani ba kaga in kai musu wannan tambayar kuma ba su da amsa Da sadaka ubangiji yace wa huwal al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum alhalin shi qur'ani da shi manzan Allah gaskiya ne kuma yana gaskata abin da ke tare da su na littafi da kuma manzanci sai ubangiji yace kulto to kace da su in haka ne falima ta an biya Allah dan me kuke kashe annabawan Allah min qablu kafin bayyana ta domin idan ni ne baku yarda da ni ba to ai abin sai tsaya a kaina to annabi da annabi wani wanda a tarihi ku kuka kashe shi shi kuma mai laifinsa domin su yahudawa har annabawan banu isra'ila din sun kashe saboda tsabar ta'addanci to shine Allah ya ce kai musu wannan tambayar dan kure idan kun ce ni laifina dan ba ba yahude bane ba za ku imani da ni ba ni laifina saboda na zo da wani sabon littafi shi yasa ba ku yarda ba to annabuwa ne wanda shi ba yahude ne annabuwa ne wanda bai zo da sabon littafi ba da attaura yake wa'azi me laifinsa na ku kashe shi to kaga anan ma dai babu amsa ubangiji maɗaukakin sarki ce, in kuntun na in da gaske ku mu'minan kwarai ne ma'ana imanin gaskiya yana cin karo da aikin ta'addanci duk mutumin da yake mai imani na gaskiya ba za ka same shi da ta'addancin kashe wani ba duk mutumin da yake da imani na gaskiya ba za ka same shi da ta tada fitina ba to yahudawa suna da awar imani amma kuma su suka fi kowa ta'addanci a duniya duk wata fitina da ake yi a duniya a yau ko a jiya in ka biya akwai hannunsa a ciki su suka kirkire ta su suka kirkire ta yanzu kwanan nan sabon shugaban amurka me yake faɗa akan wani akawun na usaid e da irin tallafawa ayyukan ta'addanci a ƙasashen afirka sai ka ɗauka babu su amma duk inda wata fitina take da hannunsu da wacce take ci da wacce ake shirin za ta kama da wacce ta gama ci duk su ne kan wa'uwar gani Allah ka hutar da mu daga sharrinsu. Amin. Wala بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون Allah ya ce wa laqad haqiqa ja'akum Musa bil bayyinati annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu anan ma kalmar bayyinat ana nufin sifa ce amma mai sifar an shafe shi ana nufin bil hujjatil bayyinat ko bil ayatil bayyinat an gane ko kamar yadda ajiya muka faɗa ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات كذا بينات أنا لكم الهجج البينات الآيات البينات ذاك صفة شيء موصوفي أما أنشري صفر أنشري موصوفا أم بصفر أنغاني فو to da haka Allah madaukakin sarki ya bawa annabi Isa bayyinat ya bawa annabi Musa bayyinat sai dai bayyinat na Isa daban da bayyinat na Musa abinda kalmar bayyanat din take nufi shine mu'jizozin da aka ba kowane annabi to kuma kowane annabi da irin mu'jizarsa a jiya mun karanta mu'jizozin annabi isa wanda ayoyin suratu ali imran suka yi bayani wa rasulan ila bani isra'il anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum wannan sune bayyinat na annabi isa yana halittar tsuntsu na tabo ya busa masa rai yana warkar da makaho yana tayar da matacce yana gaya mana labari ko yana gaya wa mutane labarin abin da suka ci a cikin cikinsu yana kallo ba tare da wata na'ura ba to amma bayyanan na annabi musa ba waɗannan ba ne na farko na annabi isa ba a faɗi adadinsu ba kawai an ce bayyana mun ba shi bayanai hujjoji masu ɗaukar hankali to amma na annabi Musa Allah ya faɗa adadin su guda tara ne wala kad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Isra'il ku tambayi annabi hakika mun ba annabi Musa hujjoji guda tara a fili a bayyane amma ku tambayi bani Isra'ilawa su sun sani su an yi a gaban su iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'adhunnuka ya Musa masura lokacin da annabi Musa ya zo da su a gaban fir'auna sai fir'aun ya ce kai musa wannan tsafi ne ban yadda ba shi ne annabi musa shi ma ya fusata ya rama ya ce laƙad alimta ma an zala haƙula'i illa rabbus samawati wal ardi sa'ira. wa inni la'azunnuka ya fir'aun masbura ya ce wallahi ƙarya kake yi ka ku kowa sanin waɗannan abubuwan ba tsafi ba ne ubangijin talakai ne ya saukar da su a matsayin hujjoji don bayansa su gani su yadda kuma kai ma ina da tabbacin halakakke ne shi ya ce da shi masfuran alawazani wazani shi kuma ya ce masburan shi ma ala wazani maqulan waznan a min jinsil amal hmm. da ka shi ya ce da Musa matsafi shi kuma ya ce da shi halakakke to hmm. da ka annabi Musa ya rama ne abin da aka gaya masa a fakaice hmm. to waɗannan ayoyi guda tara da Allah madaukakin sarki ya ce ya ba annabi Musa wanda anan bai faɗa adadin ba amma a can ya faɗa adadin A nan dai ya faɗe su a dunkule malaman tafsiri sukan yi kale a ayoyin alkur'ani su ɗebo a can su ɗebo a can har su tashi adadin guda tara ɗin shine ne imam ibn kasir yake cewa wal ayatul bayyinat ayoyi bayyanannu da Allah ya ba annabi Musa da yake wa laqad ataina wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati kai yace hiya tufanu shine ambaliyar ruwa da aka yi a zamanin annabi Musa cikin abin da annabi Musa ya zo wa banin Isra'ilawa da shi na mu'jiza shine yasa aka yi musu ambaliyar ruwa shine tufana malamai suka ce gidajensu suka cika da ruwa lokacin da suka karyata annabi Musa kuma an yi haka ne dan a horar da su an gane ko to sannan wal jarada da fari Allah ya aiko fari suka cinye amfanin gonarsu shi ma dan a hora su saboda sun kafircewa annabi Musa wal qummal da kwarkwata Allah ya jarabce su da kwarkwata duk kwarkwata ta shiga jikinsu ta shiga kawukansu ta rinka cizonsu shi ma don a horar da su saboda sun karyata annabi musa wadda da kwaɗi Allah ya jarabce su da kwaɗi kwaɗi suka cika gidajensu ba damar ka buɗe kwano za ka ci abinci sai kwaɗo ya tsalle ya faɗa kwaɗo ya shiga tukunyar abinci ya shiga kwanon shan ruwa ya shiga randa ko ina waddama kuma Allah ya jarabce su da jini wasu malaman suka ce idan suka zo za su sha ruwa da sun ɗiba sun kawo ruwan dab da bakin su sai ya zama jini amma suka mai da shi randa sai kuma ya koma ruwa to haka Allah ya musu dan ya hora su wasu malaman suka ce a'a cutar haɓo Allah ya ɗora musu ba manya ba yara kowa haɓo shine ma'anar addama to sannan wal'afa sai kuma Allah ya bawa annabi Musa sanda to waɗannan da aka ambata tun daga kan at-tufana wal jarada wal qummal wad dafadi'a wad dama sun zo a ayoyin suratul a'raf hmm. ubangiji yace fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat mun aiko musu da ambaliyar ruwa mun aiko musu da fari mun aiko musu da kwarkwata mun aiko musu da kwaɗi mun aiko musu da jini ayoyi ne mabambantan juna sai waccan ta wuce kamar an huta sai wannan ta biyo baya kamar an shakata sai wannan ta biyo baya shine ma'anar mufassalat ba a lokaci ɗaya aka yi musu ba sannan ita kuma sanda da hannu Allah madaukakin sarki ya ba annabi Musa sanda wanda sandan nan idan ya jefa ta sai ta zama maciji kuma idan ta zama maciji duk wani dabba maciji ko makamancin haka da yake kusa da ita sai ta haɗe shi kuma in ta haɗe sai ta koma ta zama sanda kuma ba za ka ga ta ƙara girma ko ta kumbura ba kamar ba ta ci komai ba wanda wannan sandar asali ta annabi musa ce kuma ciwo yake yi da ita to amma allah dan mu'jiza sai ya mai da sandar ta zama ba irin kowace ordinary sanda ba Shi ne lokacin da annabi Musa yake tafiya da matarsa bayan an ɗaura masa aure ya gama gudun hijira a Madiyana zai koma Misra to suna cikin tafiya cikin dare a cikin tsakiyar daji ba gida gaba ba gida baya kuma sun yi makuwa hanya ta bace musu kuma gashi ana tsananin sanyi to shine sai annabi Musa ya ce da matarsa dan zauna anan, na hango wani haske kamar na wuta bari in je wajen ko dai in samo mana garwashin wuta wanda za mu kunna ki ko mu kunna mu ga haske mu ga hanyar tafiya ko kuma in daitar da mutane a wajen su yi mana kwatancen hanyar da za mu hun fita daga wannan dajin shi ne Allah ce wa a taka hadifu Musa izra a naran faƙala li ahlihim kufu inni anastu naran la'alli atikum min habi au a ajidu alan nari hudan falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka faqala ana alaika innaka bil wadi al tuwa wa ana kasartuka fastami lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a mm. yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa mm. annabi Musa yana rike da sanda a wannan lokaci sai Allah ya tambaye shi yace me a hannunka na dama ya kai Musa Allah ya tambaye shi ba wai dan bai sani ba mm. sai dan ya kwantar masa da hankali ya ɗebe masa kewa dan Musa ya furgita kamar kai ne kana tafiya a dokar daji ka ji an ce tanko hmm, sai ka firgita kuma ka san ba wanda ya san ka hmm. da ka da annabi Musa ya ce to sai Allah yake masa maganganun da zai kwantar masa da hankali me a hannun damar ka ya Musa sai ya ce hiya afaya ya Allah sanda ta ce kaga ya nuna asalin sanda ta ce hmm. to shi kuma Musa yanzu hankalinsa ya kwanta ya ji dadin magana ya san ba cutarsa za a yi ba to sai ya ci gaba da magana atawakka'u alaiha dogara nake da ita wa ahushu biha ala kuma da ita ne in je ina kiwo in na tafi da dabbobi na inda babu ciyawa a ƙasa sai in rinka kaɗo musu hakin sama shine wa ahushu biha ala sai ce waliya fi a ma'aribu ukra Allah ina da ma amfani da yawa da take min sanda to shine sai Allah ya ce alkihaya Musa to Musa jefar da sanda fa alqaha sai jefar fa idza hiya hayyatun sai ta zama bakar macijiya tas'a tana fasa kai tana kai kawo anan an kira ta da bakar da macijiya fa idza hiya hayyatun kalmar hayya ana nufin macijiya to amma wani wajen sai aka kira ta da kumurci fa alqaha fa idza hiya thubanun mubin sai jefar da ita sai gashi ta zama kumurci murtike ke a wani wajen Allah yake falamma ra'aha ta tazu ka annaha jannun yayin da Musa ya ga tana faka kai tana kuci kai ka ce wani bakin aljani ne malamai suka ce daman ba macijin gaske ba ce sanda ce da ka in ka ce da ita macijiya kayi daidai in ka ce da ita maciji ma kayi daidai in ka ce da ita bakin kumarci ta yi daidai saboda lokacin da ta rikida ɗin duk kamannin waɗannan macizan tana yi tana yin ɗabi'a irin na macijiya tana yin ɗabi'a irin na maciji tana yin ɗabi'a irin na bakin kumarci amma da macijin gaske ne kace masa macijiya kayi gwaranci da macijiyar gaske ce kace da ita kumurci kayi gwaranci to amma ba ta gaske bace ba daman kama da wani ne ba ta wani da haka dai Allah subhanahu wataala yake Ko wa lata takhaf rike ta karka tsorata sanu'iduha siratuha al-ula zamu maida ita yadda take a da yanzu in ka je kama ta ba maciji zaka kama ba da ka kama zaka ga ta koma sanda zata koma gidan giya an gane ko mm. to sannan yake wadumum yadaka kuma dauki hannunka ka makala shi a hammatarka mm. takhruju bayda'a min ghayri su ba fitila ka zo nema ba mm. to ga fitila nan mun maka natural mm, sa hannunka a mm. hamatarka mm. ka fito da shi zaka ga ya zama fitila yana ba da haske to sannan min gairu in ba za ka ji wani cuta a jikinsa ba a ɗabi'ar haske idan ka ga fitila tana ba da haske in ka taba ta sai ka ji ne zafi to amma shi hannun annabi musa zai ba da haske hasken da ya fi kowace iriyar fitila kuma in ka taba ba za ka ji zafi ba shine min gairi su'in sai Allah ya ce ayatan ukra ita ma wata aya ce muka haɗa maka tana cikin tisa ayat to kaga a can mun samu da mun samu jarada mun samu kummala mun samu dafadi'a mun samu dama ba biyar ba kenan a cikin tarra saura nawa saura hudu to mun samu yadu anan mun samu asa sanda kaga an samu nawa bakwai kuma ayoyi daban-daban amma dai da qur'ani to shine yace wa falqal bahri kuma Allah ya ba shi iko na tsaga teku lokacin da fir'auna ya biyo annabi Musa da mutanensa yana so ya halakar da su to da suka zo sai tekun maliya ya sha gaban su to annabi Musa ya tsorata mutanensa ma sun tsorata kala ashabu Musa inna la mudrakun har da almajiran annabi Musa suka ce Musa kashin mu ya kare kashin mu ya bushe yau fir'auna ya biyo mu kuma gaban mu ga teku kuma babu kwale-kwalen haihuwa to shine sai annabi Musa ce kalla inna ma iya rabbi sayahdi tabbas kashinmu bai bushe ba ubangiji na yana tare da ni shi yace in biyo wannan hanyar da haka zai bamu mafita shi ne Allah yake wa auhaina ila Musa an idrib bi asakal bahara sai muka yi wahayi ga annabi Musa muka ce dauki wannan sandar taka da kike ku da ita ubangiji yace famfalaka fakana kullu firkin kasaudil azim Musa yana dukan ruwan teku sai ruwan teku ya kace ya tsandare sai ya fitar da hanya ya cure a waje sai ka ce dutse ne wannan kadawar da ruwa yake sai ya ya zama kamar kankara to wannan ma mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin da Allah ya bawa annabi Musa a tarihi ba wani annabi da ya taba dukan ruwa da sanda ruwan ya kane ya bushe ya zama kamar kankara sai annabi Musa to sannan yace wa tazliluhum bil gamani to sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ba wa annabi Musa mu'jizar girgije ya zo ya musu inuwa a lokacin da suke cikin halin ɗimuwa domin bayan Allah ya tseratar da annabi Musa da mutanensa daga fir'auna to kuma sai suka wuce ta wani ƙauye shi fir'auna an halakar da shi su kuma sun sha to suna tafiya sai suka wuce ta ƙauyen wasu maguzawa sai suka tara ana bautar gumaka to sai suka ce da annabi Musa mu ma kai mana gunki kamar yadda waɗannan suke da gunki shine Allah ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qaumin yaqfuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha to wannan kalmar kadai da suka faɗa sai Allah ya fusata a wani kaulin na malamai suka ce a'a da Allah ya tseratar da su daga misra sai ya ce da su su tafi baitul maqdis to a lokacin kuma a masallacin Qudus ko a kasar Sham akwai waɗansu mutane masu girman jiki ana kiransu da kauman jabbari Allah ya tseratar da su daga fir'auna sai ce su je su shiga wannan garin su zauna a nan za su ci gaba da rayuwa su bauta wa Allah to ne suka ce inna fiha qauman jabbari Musa ba za mu shiga ba akwai manyan mutane a garin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha ba za mu fita ba sai sun fita ba za mu shiga ba kai sai sun fita fa in yakhruju minha fa inna dakhilun in sun fita ne za mu shiga ba rarrashin da annabi Musa bai musu ba amma suka ki to a ƙarshe sai annabi Musa ya fusata qala rabbi in la amliku illa nafsi wa akhi baina bainana wa bainal qaumil Ya yace ya Allah ba ni da iko da kowa sai kaina sai dan uwana Haruna duk sauran sun mun tawaye na ce a shiga sun ce ba za su shiga ba dan haka ya Allah ka raba tsakanina da su to shine Allah madaukakin sarki yace fa ha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardi to kyale ni da su za su yi imuwa ta shekara arba'in ga su a kofar garin suna ganin garin amma ba za su ke shiga ba sai sun yi shekara arba'in shi ne malamai suka ce sai su kwana su kwana su wuni suna tafiya amma idan yamma sai suna hutawa gobe sai su ga sun koma baya Allah ya rike kasar suka kasa tafiya to a wannan lokaci duk da suna cikin ɗimuwa kuma wajen sahara ne to amma saboda tausayin ubangiji tun da babu bishiyoyi sai turo gizagizai hadari gajimare yake musu inuwa to shine Allah yake wa zallalna alaikumul gamama mun muku inuwa da farin hadari wa anzalna alaikumul manna wassalwa kuma muka rinka saukar muku da almannu soyayyin naman yan shila daga aljanna ko almannu zuma daga aljanna wassalwa da soyayyin naman yan shila to wannan ma yana daga cikin mu'jizar da Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa a tarihin duniya babu wani annabi da aka taɓa wa mutanensa ruwan zuma daga sama don su ci babu wani annabi da ake kawo mutanensa soyayyin naman yan shila na aljanna a duniya don su ci annabi Musa kawai aka yi wa haka to kaga in ka haɗa wannan biyun da bakwai tara sun tashi waɗansu malaman sukan ƙara su ce akwai alhaja dutsen da Allah maɗaukacin sarki ya ce da annabi Musa ya daka Dan ya ba su ruwa shi ma dai a halin tihu din. suna cikin wannan hali na ɗimuwa ruwan shansu ya ƙare guzurinsu na ruwa ya ƙare to shi ne suka zo suka samu annabi musa suka ce ka roƙa mana allah ya ba mu ruwa kar mu mutu to shi ne allah maɗaukin sarki ce da annabi musa je ka ka samu dutse ka dake shi da sandarka zai fashe ya rinka ambaliyar ruwa shi ne wa izis tasqa musa li qaumihi fa qul nadrib bi asakal hajar fanfajarat min husnata asharata aida. kada alima kullu unasin mashrabahu ibn ya ce, wa ghayru zalika min al-ayati kai da ma wasan haka na daga ayoyi allati shahaduha wanda su sun gansu kiri da musu da haka shine Allah yake ba mu labari wala qad ja'akum musa bil bayyinati thumma takasum al ijlafu wa antum zalimun hakika annabi musa ya zo muku da hujjoji mabayyana to shine waɗannan wanda aka ambata to amma duk da haka thumma takasum al ijla sai kuma kuka ci gaba da riƙar maraƙi? a matsayin ubangiji a madadin Allah na gaskiya a madadin duk waɗannan abubuwan da aka nuna musu su sa su rusuna ga Allah su sa su imani da Allah amma a ƙarshe sai suka ƙare da cewa ai ɗan maraƙi shine na gaskiya ɗan maraƙi shine jinjirin sa duk da wasu malamai suka ce jinjirin raƙumi ma akan ce da shi al'ijil a larabci jam'insa shine ajaji to sai suka riki ɗan maraƙi a matsayin ubangiji ma'ana suke bauta masa koma bayan Allah wanda wannan dan maraki din wani ne daga cikin su yayi musu shi shine samiri kamar yadda suratu daha za ta yi bayani a nan gaba an gane ko Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Musa bayan an tseratar da annabi Musa da mutanensa daga Fir'auna ka zo zan ba ku littafin da zai zame muku constitution din da shi za ku rinka rayuwa to shine littafin at to lokacin da annabi musa zai tafi sai sa ɗan uwansa haruna yake ka kula da su bari in je in dawo to annabi musa ya yi ta wannan tafiya to yana tafiya a ƙarshe akwai wani kangarare a cikin su ana ce da shi samiri to shi ne sai ya ce da su ai ba ku sani ba musa mantawa ya yi ya tafi neman allah alhalin ga allan nan to shi kuma shi samiri wani abu ne ya faru da shi wanda Allah ya kaddara dan wata hikima ta sa lokacin da za a halakar da fir'auna a cikin teku mala'ika jibrilu ne ya zo yin operation ɗin to shi kuma mala'ika jibrilu da zai zo sai ya zo a kan doki shi ya shiga har tsakiyar ruwan ya danna fir'auna cikin ruwan sai da ya tabbatar ya mutu hadisi ya tabbatin sahih muslim mala'ika jibrilu yake ba wa manzon Allah labarin yadda abin ya kasance tunda manzon Allah baya na ya ce da ka ganni lokacin da Allah ya turo ni in zo in halakar da fir'auna a tsakiyar ruwa na shaƙe shi na danna shi cikin ruwan don ya mutu ya ce da ya ji shaƙa ya yi yunƙurin ya yi kalmar shahada ya ce to amma sai na ɗebo taɓan ruwa sai na maka masa a baki ya ce saboda na san idan Allah ya ga dama cikin rahamarsa zai iya karɓa tare da fir'aunan nan ya daɗe yana zaluntar mutane shekara arba'in ya yana yanka 'ya'yan mutane maza to da haka mala'ika jibrilu lokacin da ya zo a kan doki ya zo to dokin da yake ba doki ba ne ordinary irin doki na duniya duk inda dokin ya taka sai ciyawa ta fito ko mun bushewar waje duk inda dokin ya taka sai ciyawa ta fito kuma dokin yana wucewa ta gefen abu mai rai sai aga abin ya tashi to amma ba ne gani su ba su gani ba to amma da Allah ya kaddara fitina da jarrabawa sai shi wannan samirin sai Allah ya bude masa ido sai ya gani da haka sai ya ga duk inda dokin ya taka ciyawa tana fitowa duk inda dokin ya taka in akwai wani abu mara rai sai ya tashi to sai ya maza ya je ya ɗebi ƙasar dokin ƙasar inda dokin ya taka sai ya rike sai ya ɓoye to wannan ƙasar ita ce ya riƙe bayan an halakar da fir'auna to su banu isra'ilawa mutanen annabi musa tunda sun rayu da mutanen fir'auna dole ne akwai wata hulɗa da ta haɗa su za ka samu wani ba isra'ile ya karɓi aron wani abu daga wajen wani ba kibɗe kibɗawa su ne ƙabilar fir'auna su ne asalin ƙabilar misra amma banu isra'ila su ne kabila annabi musa su kuma zuwa suka yi misra baki ne ba yan asalin kasa bane ba zuwan annabi yusuf shine tarihin zuwan to amma dai an yi zamantakewa tare da juna kamar yadda yanzu musulmi yake zaune da wanda ba musulmi ba za ka iya samun wani musulmi ya aru wani abu a wajen wani kirista wani kirista ya aru wani abu a wajen musulmi to mutanen annabi musa babu shiri ba su sani ba ba notice fir'auna ya san musu zai kashe su da sun fito da wasu kayan aro na banu isra'ilawa su ma sun ban nasu to a ƙarshe bayan an rabu su fir'auna da mutanensa an halakar da su su kuma an tseratar da su to wani sai ya zo ya ce ka ga ga cokali na wani na wani ya ce ni ma ga fatanyar ne, wata ta ce ni ma ga zoben wance to a ƙarshe sai suka yanke shawara suka ce to a tara wannan kayan adam ko kayan aran a waje guda a banka musu wuta kar a ci saboda su a shari'a su ba a cin ganima da a ce mu ne yanzu aka yi fada da musulmi da wanda ba musulmi ba kaga kayan wanda ba musulmin ba a hannun musulmi ya zama ne ganima sai a raba to su ba sa cin ganima abinda ake shine sai a tara kayan a kona to shi wannan samiri lokacin da aka tara kayan aka kona kayan akwai zinare akwai azurfa sai suka narke to sai ɗebo wannan ƙasar ta aljihunsa ta tsawon doki da ya ɗauko sai zuba yana zubawa sai ya yi ɗan ƙaramin jinjirin sa shine ɗan maraƙi to wannan ƙasar da ya zuba masa sai ya zama wannan ƙasar albarkarta da tasirinta ya sa ɗan maraƙin yana magana an gane ko ma'ana yana kuka irin na 'yan maraƙai mm. to bayan annabi musa ya tafi shi daman ya yi wannan sharrin sai ya fito ya ce ha za ilahukum wa ilahu musa fanasiya mm. wannan shine ubangijinku na gaskiya musa mantuwa ya tafi neman ubangiji a can Shi ne allah ya ce wa aballahu musali mm. fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu wa sai ya fito musu da ɗan maraki mai kiba kuma yana gunji irin na yan marakai shine Allah maɗaukacin sarki ce afala yarawna annahu alla yarja ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala nafa'a to su ba su da hankali ne ba su gane cewa shi ɗan maraƙin? in sun yi masa magana baya amsa ba inda Allah gaskiya ne in sun masa magana ai sai amsa wala yamliku lahum darran wala nafa'an kuma su ga baya iya amfanar da su ba kuma baya iya kare musu cuta ubangiji yace wala qad qala lahum harun min qablu ya qaumi inna ma kuntum biki ai haruna ya ja kunnan su yace yaku ku mutane na ku sani wannan dan marakin fitina ce a gare ku wa inna rabbakum rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri kuma ubangijinku na gaskiya ba shine dan marakin nan ba shine Allah mai rahama da ka haka uni ku bini wa ati'u amri fi min da to amma dai aikin gama ya riga ya gama samiri ya halakar da su to shine lokacin da annabi Musa ya isa wajen ubangiji subhanahu wataala bai san abin da ya faru a bayansa ba sai Allah yake gaya masa qala wa ma ajraka an qaumika ya Musa Allah yake ya Musa me yasa kai gaggawa fitowa daga mutanen ka dan ka zo wajena qala hum ulai ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litarda yace ya ubangiji ai na basu a inda suke kuma na dora su a kan turbata na sa dan uwana haruna ya kula mun da su wa ajiltu ilayka ne gaggawa zuwa gare ka ne litarda dan ka yadda da ni to shine sai Allah ya ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as to ka sani mun fatar da mutanen ka bayan tahowarka samiri shi ya jagorance su wajen bata to shine faraja Musa ila qaumihi bana asifa Musa ya dawo zuwa ga mutanensa a fusace qala ya qaumi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana yace ya ku mutane na ubangijin ku bayan muku alƙawarin gaskiya ba alƙawari mai kyau in kuka bauta masa kuka mutu za ku je ku shiga aljanna me yasa ku koma bautar wani abu ba Allah ba to da ka wannan shine abin da ya faru a takaice amma anan Allah ya takaice mana ne shine yace kun mattakattumul ijla kuka riki dan maraki to amma tarihin ya aka riki dan marakin daga ina aka samu dan marakin duk anan ba a faɗa ba da ka sai mun je suratu taha insha Allah za a ji to sannan malamai suka ce kalmar ittakhadha a larabci tana cin maf'uli guda biyu ne ga wanda ya san yaren larabci idan aka ce fi'ili lazim wanda baya cin maf'uli fi'ili muta'addi wanda yake cin maf'uli to shi kuma wanda yake cin maf'uli iri-iri ne akwai allazi ya ta'adda ila maf'ul akwai allazi ya ta'adda ila mafa'il akwai wanda yake cin maf'ulai da yawa wani biyu wani uku to fi'ilin ittakhadha yana cin maf'uli guda biyu ne bari mana abin gwari-gwari yadda za mu fahimta yanzu idan muka ce kawai sun matakattumul ijila sai kuka riki dan maraki to kawai rikar dan maraki sai zama laifi yanzu a cikinmu nawa ne masu yan marakai to a ashe kenan ba rikar dan maraki irin taka ake nufi ba suna su daban yanzu wane yana da dan maraki wane ma yana da dan maraki amma bai wa Allah laifi ba amma banu Isra'ila an ce sun riki dan maraki kuma su sun yi laifi to taka rikar daban da tasu da haka malamai suka ce su ta surƙar ana nufin suka mai da shi Allah to amma ba a faɗar sun mai da shi Allah ɗin da yawa ƙur'ani inda ya kawo kisar ba ya faɗar haka sun kattumul ijila ana nufin ilahan to amma ba a faɗar ilahan innan ladina takhazul ijila ilahan sayanaluhum ghadabun min rabbihim to amma ba a faɗar ilahan ɗin واتخذ قوم موسى من بعده من هليهم إجلا ilahan, amma ba a faɗa. to da haka makulin din cire shi ake yi wannan bisa ga al'ada ta alkur'ani da haka sai suka riki dan maraki a matsayin ubangiji min ba'dihi bayan tafiyar annabi Musa wa antum zalimun kuma kuna tsaka da aikata zalunci zalunci anan ana nufin shirka shine sanyawa Allah kishiya shine sanyawa Allah abokin tarayya to da haka ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana cikin abubuwan da suka yi na rashin kyautawa na butulcewa Allah subhanahu wataala akwai rikar dan maraki a matsayin abin bauta don su sanya shi kishiya ga Allah ko don su rinka bauta masa a madadin bauta ga Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da ba lada